بسم الله والحمد لله أما بعد tausayi da rahama a tsakanin mahajjata tarahumul haji yana daga sifofin mu'mine kasancewar su masu rahama ne a tsakanin su don haka su masu son juna ne masu tausayi masu jin kai kai ka ce su jiki ne guda daya ɗayan su yana so wa dan uwansa irin abin da yake so ma kansa kuma su masu bayyanar da kaskanci ne ga mu'minai saboda irin taushin su da saukakawar su da tausayin su da saukin mu'amalar su a lokacin hajji kuma ma'abota imani za su kasance a cikin mafi tsananin bukatar wanzuwar rahama a tsakanin su kuma ga mahajjata da yawa sun zo daga sasanin duniya daga lunguna masu nisa tare da bambance-bambancen yarukansu da ɗabi'unsu da launukansu kuma hakika bambancin yare da ɗabi'u da launi sau da yawa sukan iya zama dalilin jayayya da rarrabuwar kai sai dai Allah ta'ala ya ce don haka babu kwarkwasa babu fasikci kuma babu jayayya a cikin hajji babu jayayya a cikin hajji kuma ya ce ya ku mutane lallai mun halitta ku daga namiji da mace kuma muka sanya kuka zama al'ummu da ƙabilu domin ku fahimci juna fahimtar juna kuma ba ita ce alfahari ba don ku yi taimako ga junanku ba wai ku yi ƙin hakan ba don ku yi rahama ba don ku tsananta ba da ƙoƙarin sauke dukkan tutoti da za a ɗaga domin ƙabilanci domin ma'aunin auren Allah ta'ala shine lallai mafi girman ku auren Allah shine wanda ya fi ku taƙawa don haka mahajjata su kiyaye mahajjata su kiyaye kiyayya da kuma shiga furmutsu mai tsanani da cutarwan sashen su ga sashe saboda hakan ya yi hannu da riga da rahmar da ya zamto wajibi ta kasance a tsakanin muminai kuma su sani lallai jin kai da tausasawa mai rauni da kamewa daga cutar da mutane suna daga mafiya girman sabbuban samun rahamar Allah ta'ala da gafararsa kuma waɗannan ɗin su ne mafiya girman abin da mahajjata suka tafi hajji don neman su domin hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane masu rahama Allah mai rahama zai musu rahama sai ku yi rahama ga 'yan ban ƙasa domin wanda yake sama ya muku rahama